الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب يشي فالعلم النافع أظن ده أكي شيء ما إلميني أمباني ما عرف بين العبد وربه shine abin da ya sanar da bawa tsakaninsa da ubangijinsa bawa ya san ilimin da ya sanar da kai Allah wa dalla alaihi kuma ya nuna maka sanin Allah hatta rabba rabbahu wa wahadahu har ya san ubangijinsa kuma ubangijinsa wannan shine ilimi mai amfani duk ilimin da ya kai ka kasan Allah to shine ilimi mai amfani kishiyarsa kuma ilimi ne mara amfani shi yasa na faɗa mana ina jin a karatunmu na ƙarshe bature ya rubuta littafin sai ya sa masa suna man cannot stand alone mai fassara ya fassara sunan littafin da larabci ya sa masa suna al'ilmu ya lil iman ilimi kimiyya science na gayyatar mutum zuwa ga imani surka ba a tsammanin mutum ya je ya karanta wata ki wani ilimi daga cikin nau'ukan ilimin nan ya kamata ya shiryatar da shi kan Allah ya san cewa waɗannan abubuwan da yake mu'amala da su a lahinsa ba halittarsa bane halittar ubangiji shi abin da ya iya yi ce ya waɗannan abubuwan sawa'un a physics ne a chemistry ne a biology ne a sauran dukkan fannonin ilimin kimiyya da ke da su to ya kamata ya gayyaci mutum da ya kanta an samu masana kimiyya da yawa waɗanda ba musulmai ba ilimin kimiyya ya sa su cikin bincike musulunta akwai Allah subhanahu wa ta'ala suka musulunta wasu su ko basu musulunta ba su samu ba su zama musulunta domin abin da ake ɗauka shine duk wanda ya fi mafi yawanci wanda yi duniya su dawowa kuma suke su zama musulunta. rashi لا إله والحياة مادة وانا رايوة ماتيريال ده أبن دبا ماتيريال بشيرين أكنت سوكا جينا تاريهن سوكا سكي a a wannan suka gina ƙere-ƙeren kuma har yau a kan haka wa amisa da kuma yana tuna Allah واستحيا من بغضه sannan kuma ya ji kunya domin yana kusa da Allah wa abada hu kuma ya bauta ma Allah kan ganin ya ya wanda ya kai manzilin ta'ifatun min sahaba shi yasa aka samu wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce inna awwala ibn yufa'u min an-nas al-usul inda mun farko da za a ba a a cikin mutane shine gode ma Allah da ya shi kwakwalwa ya shi wannan sai ka jina he su ne ai sun isa hawan ma ashirin a cikin a cikin abin nan din ashirin da hudu a cikin tiyata sai mu muka yi kaza muka yi kaza ai mu maka ceto shi ka ceto shi a dinne kana cikin yin operation din sai Allah ya sa cikin ka ya murɗe sai mu gaskiya sai dai kuka ta faɗa hannunka to kaga khushu'i kenan amma abin da ake bukata shine duk ilimin da mutum ya sani to ya kara masa kankantar da kai ga Allah suka ba ta sun kasance idan wata fahimta suka samu sai suka ji ilimin su ya kara sai su faɗi su ma Allah sujada godiya ga Allah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Ibn Abdul Hadi almajirinsa da ya rubuta littafinsa abin nan ya rubuta littafinsa al-maratib al-aliyya fi manaqib shaykh al-islam a cikin wannan littafin ya ambata cewa shaykh al-islam dare ɗaya sai ya bincike akan aya ɗaya ya duba tafsirai tamanin ya ce amma duk da haka sai kasa jin ya gamsu da abin da aka rubuta a cikin wannan tafsiran sai ya faɗi ma Allah subhanahu wa ta'ala sujada ya kankantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki sai ji Allah maɗaukakin sarki ya natsar da shi da wata fahimta daga cikin waɗannan fahimce-fahimcen da ya karanta a cikin littafai tamanin ko kuma ya ji wata fahimta ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wadda su waɗannan malaman ba su rubuta a cikin littafin su ba haka malaman Allah suke yi amma sai mutum ya nuna ai sun isa وقال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يتي للي وسمتان يقرؤون القرآن سنة كرنت القرآن لا يجاوز تراقيهم أما قرآن بايا وتمقوشنس ولكن إذا وقع في القلب إن دي قرآن يافا لا تكن زوتيا فرسخ به كما يتبت دشي تونفع زي أمفان الدمتو so daga duk wanda ya karanta alkur'ani amma ya aje alkur'ani gefe guda yana tandelansa to tabbas qur'anin shi la yajaru taraqiya qur'anin bai wuce nan ɗinsa ba bai wuce makoshinsa ba da dama haka mazan sun su fanta hawarijawa ba su kihu ba su kihu ba su da su kihu kuma shi ke ba mutum dama in an ce fiɗin shi ke ba mutum ya zama mai kushu sa ba sa jin kunya duk mutumin da ya zama yana da aiki baya tsoron Allah wani sa'an ne in ce jini shi ya halasta kawar jawa kenan sannan suka kafarta suka karyata suka kafarta sahabban annabi sallallahu suka ce duk ba su isa ba sai da na Ali ba mutumin kirki bane Muawiyan ma ba mutumin kirki bane kawar jawa su saboda suna ganin sun fi kowa ba ku shu'i a taron duk wanda ya saba musu hukuncin shi a kashe shi suka ce yan nazi ba kawa su da yan nazi sun yi kama yan nazi cikin aƙidinsu duk wanda ya saba musu a kashe shi kawa kawa rijawa suke وقال الحسن الإمام الحسن البصري يتشي العلم إلماني إلمي كلا بيني fa ilmun alal lisani ilimin da yake akan harshe ilimin baki fa zaka hujjatullahi ala ibn adam to wannan ilimin Allah ya ba dan adam hujja ne akan sa dan ranar lahira ya kafa masa hujja ya ce na baka ilimi amma baka yi aiki da shi ba sai a tafi da shi wuta shine awwalu man aru bihin nar farkon wanda ko ko wanda za a fara jefa man tusabu fi man tusabu bihin na wanda za a fara hura wuta da shi ba tsaru ba tusabu shine farkon wanda za a fara jefawa a wuta malami ne amma babu ikhlasi babu kudu'i babu tawabu ilimin yin shi ya can ba wata alama da za ka gani ta ilimi tare da shi shi zai fara shiga wa alimun bi ilmihi lam ya amalan mu'azzabun fil nar qabla ubadil wasai malamin da bai yi aiki da iliminsa ba shine farkon wanda za a fara jefawa wuta kafin a jefawa kafin a jefa mushrikai sai an jefa shi sannan za a jefa mushrikai mushrikai na samansa wa ilmun fil qalbi sannan akwai ilimin zuciya فذاك العلم النافع الإمام الحسن البصري رحمه الله يتشيت mai amfani. من da ya shiga cikin zuciya. amma ilimin baki ilimin surutu ilimin labari wanda babu a babu a cikin zuciya kuma mutum kullum bincika kansa zai rika yi yaya yake karuwa wa kana salafu yaqulun magabata suna cewa al ulama salasatu malamai kala uku ne alimun billahi akwai masanin Allah alimun bi amrillahi sannan kuma ya san umarnin Allah ya san Allah kuma ya san umarnin Allah wa alimun billahi akwai masanin Allah laisa bi alimin bi amrihi amma bai san umarnin Allah ba wa alimun bi amrillahi laisa bi alimin billahi akwai kuma masanin umarnin Allah amma bai san Allah ba wa akmaluhumul awwalu wanda ya fi cika a cikin su shine na farko wa huwa alladhi yakhsha Allah wa ya'rifu ahkamahu shine wanda ya san hukunce hukuncen Allah kuma yake jin tsoron Allah alimun billahi alimun bi amrillahi kenan alimun billahi yakhsha Allah kenan sannan alimun bi amrillahi ya'rifu ahkamallah ya san hukunce hukuncen Allah sannan yana jin tsoron Allah to wannan shine alimun billahi alimun bi akwai alimun billahi ya san Allah akwai khushu akwai khashiya akwai tsoron Allah amma laisa bi alim bi amrihi amma bai san kunce kuncen Allah ba eh akwai tsoron Allah eh, abin nan kawai ya ilimin shi dan kadan amma ba ba fiki kuma kaga shine malam abin gumi ke mai raddi malamar gumi a kisar da ake badawa ta ta wannan mutumin da aka cewa an daure shi a gidan yari aka tuwo zaki wai kwanan zakin uku bai ci abinci ba aka tuwo shi cikin abin nan ɗinsa zanzanarsa cikin abin da kejin shi wai zakin na zuwa sai tarar da bawan Allah nan na ta sallah sai kawai ya tafi yana lasassa yana ta lashe shi yana ta lasassa shi nan bai mai komai ba shi kuma yana sujada to bayan an gama bayan aka ga suka ga abun ban mamaki aka zo aka yi dabarar da aka kora zakin ya fita shikenan sai aka zo ana tambaye shi aka ce wai ya aka yi haka an turo zaki ya cinye shi amma kuma kuma gashi aka gan shi yana sujada wai me yake yi ya dade bai dago daga sujada ba tsoron zakin yake ji sai ce a'a shi ai tunani yake wai miyan zaki na jasa ne ko ba na jasa ba ne malamin gumi ya ce ah ashe jahili ne bai san hukuncin miyan zaki ba <laughs> kare ana ta kala ya ce da shi shi bai zan hukuncin miyan zaki ba kare ashe ba malami ba ne kare ta wannan ne kila alimun billahi amma ne laisa bi alimin bi amrillah la ya'rifu amran ba la yakhsha Allah ma ya Allah ko ya khafu Allah shi kuma akwai alimin bi amrillahi amma laysa bi alimin billah akwai sanin fiqh mas'aloli ga sunan ya san su na fiqh kala kala amma ba babban malami ya buɗe littafin mudawwana ana karantawa ko wadda ko sai bukhari kawai na sigari ne yana ba abin da da ya kwashe gemin shi shi ne wani ɗalibin su ya je sallah ya je karatu ya zama dokta a can suka zo suka haɗu da wani aka zo aka yi sallah suka samu raka'a biyu ya ki tashi ya kawo ya kawo ya ci kasa shi wancan ya ki tashi ya ci ko sallar sa ya ci ko raka asa guda biyu aka gama sai to shi kuma tunda bai san ko ɗaya ba sai ya shigo sai mazhabobi nawa ka sani wallahi ya ki tashi ya ne ba mata ba ne shi a gari lafiya lau sallah ne raka a hudu aka masa aka ce masa raka a biyu aka sama kuma tabbas ya san biyu ya sama ce ya wanzu mazhaba nawa ka sani kaga irin wannan na ga hukuncin hukuncin an sani amma sai a yi tambele shi ya sa idan malami ya zama dan duniya Allah ba wanda ya kai shi tsiya idan malami ya san ya zan dan duniya ya zama dan duniya an shiga uku wa idan mu'allimu sa'a lahaza basira ja'at ala yadihi al-wasa'ir ula wa idan qawmu fi alayhi wa awiya kaje shi wannan shine shine shine shine hadi yake cewa wa tabibi yace yace cewa wa faqih qaumin qad abaha li nafsi الأرض ما لم تبعه الشرائع إذا أباك قد أباها لنفسه Allah السامة كان ما لم تبعه أبن الشريء من ya ja maka aya Allah ya ce ka zai kai kana kana fasha'anu kulluhu fi annal abda al'amari dai baki ɗaya shine bawa yastadillu bil ilmi ala rabbih yana amfani da ilimi ne a matsayin dalili wajen sanin ubangijinsa fa ya'rifuhu sai ya sansa fa idza arafahu fa idza arrafahu rabbahu idan ilimin ya sanar da shi ubangijinsa faqad wajadahu hu ƙariban, to zai samu ubangijinsa a kusa wa mata waje wajadahu minhu qariban qarrabahu ilayhi duk lokacin da kuma ya samu kansa kusa da Allah to sai Allah ya kusantar da shi wa ajaba du'aahu sai ya amsa addu'arsa kama fil asr Isra'iliyi, kamar kaman yadda zo a cikin littafi a cikin asari na isra'iliyat isra'iliyat su ne abubuwan da aka samu a littattafan waɗanda suka gabace mu mun sha bayani cewa sun kasu gida uku akwai isra'iliyat waɗanda suka zo suka saɓa ma abin da ke hannunmu na alƙur'ani da sunna waɗannan ba a aiki da su akwai isra'iliyat waɗanda suka zo suka dace da abin da muke da shi a cikin alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ku dama muna da alƙur'ani shi ke sannan akwai isra'iliya waɗanda suka zo ba su saba ma abin da ya zo cikin alƙur'ani ba sannan kowa ba su dace wato ƙur'ani ne mai yana kan waɗannan abubuwa shi ne annabi sun ce la tasfiku ahli kitabi wala sannan annabi sama ya ba mu ka'ida ya ce sannan ya ce wa haddisu an bani isra'ila wala hadas wala hadas afwan sannan babu da su maganganu da cikin wani isra'ila babu da su ba kuma ba ku to ire-iren waɗannan ne zaka gama da sukan kawo su musamman bayani akan sulukiyat kuma rafa aka ce ibn adam ya kai dan adam udulubni ta juri utlubni tajidni ka neme ni zaka same ni fa in wajadtani wajadta kulla shay'in idan ka same ni ka samu komai wa in futtuka fataka kullu shay'in inna in ka rasa ni to ka rasa komai wa ana ahabbu ilayka min kulli shay'in kuma ni ne nafi soyuwa a gare ka ni ka so kuma gashi ka rasa shine dai daga cikin magabata kai dai daga cikin masu hikima ke cewa li kulli shay'in idza faraqta min 'iwadi wa laysa lillahi in faraqta min 'iwadi li kulli shay'in idza faraqta min 'iwadi duk abin da ka rabu da shi ka iya samun makofin sa wa laysa lillahi in faraqta min 'iwadi amma babu makofin Allah in ka rasa Allah وكان ظنون يغدد هذه الأبيات بالليل ظنون المصري ɗaya daga cikin zuhadu da ake da su zunnunin misri ɗaya daga cikin bayan Allah ne ya ce utulubu li anfusikum misla ma wajattu ana qad li sakanan laysa li fi hawa ana in ba'udtu qarrabani aw qaghubtu min hudana ce utulubu li anfusikum ku neman makanku misla mislama wajattu ana irin abin da ni na sama رحمه الله يكي سايكي تشيوة عن جنتي في صدري ماذا يصنع أعدائي بي إن قتلوني فقتلي شهادة وإن نفوني فنفي هجرة وإن حبسوني فحبسي خلوة شميع الجنة تتنى تشنزو سياتة me abokanan gaba za su iya yi da ni ba za su iya min komai ba in sun kashe ni lan shahada in sun kore ni da shi sai a jira kenan idan suka kulle ni cikin yaro to na samu damar gana da Allah sannan shekul islam taimiyya yana faɗi yana cewa inna lanajidu anfusana fi halati law kana abna'ul muluki alaiha kanu fi ahsani haya ko fi ahsani hala shi wallahi na samu kanmu a cikin wani yanayi mu bayin Allah idan 'ya'yan sarakuna suna da wannan matsayin tabba suna cin hali mai kyau wanda akwai ruwa da suke ce magana da yake cewa ke cewa lau arafaha abna'ul mulus la Alayha alaiha bisayfi shi 'ya'yan sarakuna da za su san yin wannan daɗin da muke samu na natsuwa cikin tsoron Allah to da sai sun jari da mu ko da ko biyu ne su kashe mu kwaci domin su ne suke son su samu daɗi ko su ba da son shan wahala to shine zunnun misri yake cewa utlubu misla utlubu li anfusikum misla ma wajadtu ana kad wajadtu li sakanan hakika na saman makaina wata natsuwa wajen zama laisa fi hawa bu'ana a cikin soyayyar wannan natsuwar babu wahala ana eh ana wa hana wannan muka wahid wahid alfisun amruna ana in ji bin zuridi a cikin masuwa su ko wannan su alfin min muka wahid mutane a cikin su akwai mutum daya alfin min muka wahid ka tara mutane dubu ɗaya to kamar mutum ɗaya suke wa wahidun kal alfi akwai wanda shi kuma shi kai amma ya fi dubu ba a cikin haka ce ne in amuru ana sai al'amari ya an an shiga wahala to ana nan, ana unku sai ku kawo na zuhudu mana baitin da akwai un akwai zuhu a cikin zuhudu ku mu baitin na ba su baitin da basiri جزاك الله خيرا اللهم إنا نعوذ بك من العناء إن بعدت إني نيسا قربني سي كسنتو دني أو قربت كو كما نكسنتيش منه دنا في كما سي كسنتو من مسوين لنا وألا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ba mai tambaya ko wa alaikum salam daya ko biyu yayi yayi mana ai akwai sunan da azan na farko abu na farko a cin sunnonin kiran sallah biyar ne abu na farko shine an ta kula misla ma ya al-mu'azzin idan mai kiran sallah yana yi ma kai sunna ta farko ke kenan sunna ta ji ita ce bayan ya gama a salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama kai kama annabi salati sunna ta uku ita ce wannan addu'a da ka ambata sunna ta hudu ta ce rabitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya sannan sunna ta biyar ita ce ka zaɓi addu'ar da kai ka ga ta maka kai ai manzal sama ya tabbatar da cewa addu'a tsakanin kiran sallah addu'a ubainal azani wal iqamati la yufarriq addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba a so daga an kama kiran sallah kafin ta da iqama wannan shine mahallin du'a'i za ka yi addu'a bayan ka gama salati ga annabi sallama ka yi Allahumma rabba hadhihi wacce ta tammati sannan ka yi raditu billahi rabban to daga nan sai ka zaɓi addu'ar da kake ganin kana da bukata wannan wajen ana amsa addu'a Allah madaukaki ka ba mu shugabanni na gari Allah ka yi mana kaza Allah ka ba mu ikon tuba Allah ka ba mu ikon kaza mutum duk a wannan mahallin zai yi addu'a da ta sauwaka a gare shi ka gane da daga sun yi biyar eh, ban gane ba ya kamata ai ba haka na ce ba ai abin hawa hawa ne yanzu misali baban mutum ya rasu shi babba ne shi sai baban ya zama yana da ƙananan 'ya'ya su waɗannan ƙananan 'ya'yan me matsayinsu a wajen wannan babban ya sunansu kannin shi dai ko baban ya mutu shi babba ne shi yana da baba sai baban ya mutu baban kuma yana da ƙananan ƙananan kanana ƙananan ƙananan ne me ya sunan su wajen wannan babba ƙanni ta kage ɗauki nauyin su shi ne matakin farko domin sun hada abu biyu ga maraici ga kusa uwansa ne na jini sannan kuma ga ne ga kuma rayu da baban shi na

fiye da makarantunmu sai da su ne sun fi cikin na ba shi yasa wanda zai iya kula da waɗannan yaran kangararin sai shi ma ya shiryu ya zama yana da sifa ta haƙuri ya zama yana da sifa ta sanin ɗabi'ar mutane kaga dai haƙuri shi ne ita harkar karantarwa shafa kan shi rahama ce kuma ka rika kunduma kana cewa ce ta fita san shi to ka ga da damuwa sun yi ce ya ci babu shi ko ba za ka ci gawa ke nan ka ga ba daidai ba ne abin da shi ba zai yi ba kai sani cewa harna a najeriya sun ci gaba sosai a gaban da sun ci gaba sosai kuma sun ɗauki nauyin mutane da yawa sun zama manya wanda asalin su kila ma mutum za su makaranta su da ake da su abin da aiki dan kake jirita su kaɗan su littafin maziyarta masu ziyara sai da suna yanzu da sun sun fi yawa sai na amma daga fitin take da an gina ta musamman don marayu tana su aka yi ta ce a ta ɗaukar marayu ita fata ta zama marayu akwai da abu wanda masallaci yanzu misali duk masallaci kawai duk cikin jikun nan ba wanda ya kai su wannan ɗaukan nauyin mutum goma mutum ɗaya wallahi wannan mutum goma yake ɗaukan nauyi in sallah ta zo zai musu kayan sallah gabaki ɗayansu sannan shi ya ɗauki nauyin biya musu an ban wannan labarin sai na ƙara tabbatarwa biyan biyan biyan kuɗin makarantar wannan tam ɗin da sunan shi na gani ya shigo a alas فبايا كيم وانند اكي لس يشاغ إليهم بالبنات من أهل الأموال وال... من أهل المال والأعمال بايا yi ko ina za su ɗau hannu sun ka irin wannan ina za a samu wani gantali a titi karfe ya san ko su zan yi sunan zan ta nuna sai da ragen shi yana kwallo karfe ya gama kan naziri a faransa sun kare kira makaranta ya wara wasu daga cikin kunan ila sun san shi za ka yana so tawa kamar yadda na faɗi ne ɗazu ba komai za ka iya yi ba wasu abubuwan in ka gani sai dai ka ji bakin ciki a cikin zuciyarka wallahi ba za ka iya ba kawai sai ka wuce kamar ba ka gani ba tili tili tili tili a cikin al'umma kuma irin waɗannan marayun me kake tsammani me kake tsammani kila da za a ɗauki nauyin cikinsu? su kila mana kuke saki ta sanadi ɗaya daga cikinsu Allah kaɗai san abin da zai zama a cikin mutane akwai tarihin malamai magabata marayu ne an mutu an basu suna 'yan ƙanana amma kuma al'umma ta ɗauki ta kula da su sai ga sun zama ma al'umma alkhairi a gefe guda kuma ga nan ana barin suna gantalewa a cikin al'umma su zama mutane sharri domin duk mutumin da ya waye gari bai san baban shi ba kuma al'umma ba ta mushi komai ba to in ba wani gamdakatar ya samu daga Allah ba in ya zama wani abu wallahi da wuya ya rahama wuya ya rahama ga kawai ya taso cikin al'umma wahala ya ta a wadatacce rayu daga baya su da kan aka zuci ni ne aka mun har akwai masu faɗin haka wasu ma da iyayen sun zama wani abu da iyayen suka girma amma iyayen nasu yi akwai gobe babu aka je rarrama aka rarrama har suka zama wani abu in aka je ana musu magana ce shi ne aka wawanci ne a tunani amma kuma ɗan adam da Allah ta'ala ya masa ya ce wa kuma zai iya yin wannan tunanin amma a tunani na addini bai kamata mutum ba a cikin ba zai ce shi ba zai ce muna nan da wani ɗalibi a nan makaranta ɗan yana da ƙoƙari awa bai bi amma kuma talauci ko yau ɗazu da safar nan irin kayan da ya sai da ce mahe da masanci wa yaran nan ne ya za mu da shi haka wani shi ya gama a karar kan shi ya fi kowa munin kaya kayan gida fa wandon gida shadda faɗa zai zo da shi kaya ta ba naziri an firamare wanda ya shadda ko wanda ya yage da wata farar riga farar riga saboda tsabar da tun tsaka to ire-iren suna nan lokacin can da an aka kore su uwar za ta zo da su da hawayenta kun ga yin waɗannan gasan rannan na ga wasu yara umarar ciki nan umarar rannan kawai sai na gansu da riga lea ce a kuya aka yi haka kuka ce sai an shirya mu babu mu ba zai iya biya mana kudin makaranta wani ce kuje kuje kuje kuje ba zan iya jin wannan maganar ba ka gamu da yaro yana walagigi a makaranta me yamba me yasa baka je ai an koro ni ne ban iya biya kudin makaranta ya kure ka sai ba biya mai za ka yi to dai ga sunan a cikin al'umma mu ne nake da irin waɗannan irin waɗannan yaran in ka ga yara a unguwa ga su seti seti seti seti Allah shi kyauta so da ka alkhairi ne ai wannan ko mutum ɗaya mutum ya ɗauki nauyi mutum ɗaya mutum ɗaya in ka ce kaye kana da mata ɗaya ka ce to ga wani maraya kullum ya zo ya karba abinci kawai ka ɗauki nauyin abincin shi ka yi to balle ka kai matsayin da za ka iya masa tufafi ka kai matsayin da za ka iya biya masa kuɗin makaranta kuma dillahi layi ba za ka rasa wannan ba kuma ka tsaya kai tunani kai ma ba ka da tabbas ka ba za su zama marayin nan ba wallahi ba ka da tabbas ba ka da tabbas sai dai in baka haihu ba kai ta tunɗe lanka kana tunanin ai ni ban da shi in dai ka haihu to ba ka da tabbas din da ka ba za su iya zama marayu ba musamman wannan rayuwar da ake ciki Allah shirya tattamu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين